mumini ɗan uwan mumini ne saboda haka kisa ba zai sa wannan musulunci ɗin ɗan uwantaka ɗin ya wargaje ba fada tsakaninka da ɗan uwanka ba zai sa uwan uwantakan musulunci ya ruguje ba ka gane ko wannan zai nuna maka wani ɗan karambana ɗan kotoro wanda ko duty ba shi da shi bakinsa mai wari mai ɗoyi ya soma shi akan rikicin sahabbai wa ya sa ka gayyan tsoɗi waya ne me ka ya can me ka zo wanda fa ana magana kamar musulmai ne fa aka ce a'a to fa don ba kisar fa ba zai sa da ya faru a tsakaninku ‘yan uwantaka na musuluncin fa ba za ta yanke ba saboda haka to yaya sahabban manzan Allah Muhammadu Rasulullah. a cikinsu akwai wanda suka halarci yakin Badar a cikinsu akwai wanda Allah ya ce musu su ‘yan aljanna ne a cikinsu akwai wanda Annabi Muhammadu ya ce musu su aljanna ne ‘yan aljanna ne don sun yi fada kawai sai ka soma bakinka mai sami ka goyi wani bangare ka kafurta wani bangare a waye a kai kai awa wanda 'yan shiya da karambani da 'yan izala da karambani duka biyu a ai rabawa suka yi sa idan mutum yana zagin 'yan shiya dan suna zagin sahabbai to bai san ma me addinin ba duk bangarori guda biyu suna zagi a yanzu kwanan nan Ahmad Gumi bai faɗa ba yace ai su ma ahlus suna zagin Sayyidina Ali ko ba haka ba ya faɗa kuma kafin ya faɗa duk ba mu tabbatar ba a su mun gani ibnu taymiya ya zagi sahabban manzon Allah wai bangaren sayyidina ali da suna na fadima ya ci mutuncin su ya zage su sannan kuma yanzu a zamani yana nan a takarda a rubuce in kayi musu zamu dauka mu kawo maka kuma akwai kasakasai wanda gashi na Dr. Jalingo ya zagi sayyidina ali ya ci mutuncin iyayen manzon Allah akwai wani dangane da na gani yana cewa ba dan fa ɗan izala ahlu sunna suna taka musu burki ba ba su a wajen su fa sayyidina ali tantirin munafuki ne haka yace saboda haka zagin sahabban manzan Allah tsakanin shi'a da ɗan izala da wahabiyawa rabawa biyu suka yi ‘yan shi'a suna zagin sai abubakar sai na umaru sai na usmanu da suna na aisha da su sai da hafsat da bangaren abin da ya tafi su kuma wayan nan yan izala wahabiya sunni boko haram al-shabab su wayan su kuma sun ɗauki bangaren zagin saidina ali da nana fadima da hassan da husaini su kuma mai tsokan suka ɗauka me romon in ma ka auna nasu ya fi muni don manzala ya ce faɗi matsu bid'atu minni faman agdabaha faqad Faɗi ma soka ce daga gare ni duk wanda ya fusatar da nana ma, to ni ya satar akwai lokacin da ya sa su cikin bargo ya rufe su ummu salma za ta zo ta shiga maza ya hana ta ya ce kai wannan yar gida ake yi ki yi hakuri kina da matsayi a wajen Allah ya ce amma yanzu wannan bargon da zan rufe nan na yar gida waye a ciki nana fadima waye a ciki sayyidina aliyu waye a ciki hasan da husaini sai muhammadu rasulullahi saboda ka ka fito kai a matsayin kawa da za ka zo kana zagin sahabbai a ko kuma ka goyi bangare ɗaya ka bar bangare guda ɗaya abinda sahabbai abinda malamai ahlus sunna wal jama'a suka ce shine al-imsaku fi ma shajara bainahum ka kame bakinka da abin da ya faru a tsakaninsu kame bakinka sun abin da ya faru ya fi karfinka sayyidina ali da na muawiya sun yi fada ya fi karfinka rufe bakinka nana aisha an yi fada jamalu ya fi karfinka duk wannan ya fi karfinka kuma manzan Allah ya fada za a yi tun da za a yi tun da manzon ya ce to ai sai kafirta su ya ce wane kafin ne ko wane kaza wane bai fada ba to saboda haka akwai ɗan uwantaka na musulunci ba abin da zai raba shi